تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله يومنا الشاكرة لوجه رمضان Allah mai iko za mu shiga goma ta ƙarshe sai a gaggaba da himma. a yawaita sallah karatun qur'ani sadaka ayyukan alkhairi sada zumunta in ma ba kya sallah ki yi azzaka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah waɗannan kalmomi darajar su ya wuce yadda mai zato yake tsammani ne suke cikawa fal na alkhairi na lada ya Allah ka sa mu dace da lailatul qadr muna ta ibada ah, kamar yadda muka ce sha tara ga watan ramadana jama ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu kaya da dari hudu da arba'in da uku yana daidai da ashirin ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu daidai ga mu a wannan masallaci na dogon koli domin ci gaba da karatu cikin wannan alkur'ani mai girma surat ali imrana za mu tashi aya ta 102 insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم jiya bayaninmu ya zo a kan wajibi mai ma'alla da manzon sada'a in muka bi ahalin kitabi za su zama ba mu da imani idan ba a da mu fatan zamu na kafinci kuma ma abin mamaki a ce mutum ya yi kafinci duk ayoyin Allah da ke jikin shi waɗanda ke kewaye da shi sama da ƙasa to yau Allah ta'ala yana kiran mu ne masa kan mu saba masa yawaita ambatansa kada mu manta da shi mu gode masa mu bauta masa kada mu gudunce mai kafici ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in Allah ya kira da kalmar imani waɗanda aka kira ya ba su daraja ce ta musamman da matsayi mai kama sai a saurara a gidan ni daga jalla jalali فاتقوا الله تجدوا من الله تجد الله لتقوى kada ku saba ma Allah subhanahu wa ta'ala domin ku kame kanku barin gidan wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa walau anna qatratan min az-zaqum qutiran la amarat ala ahli al-ardi ishakahum فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم akwai wata itaciya wanda ake ce ma azzaqum wanda in ka ga ƴaƴan kaman kan shedan sal'uha karhu shayatin Allah ya ce da tuwon ruwan itaciyar zai tubo a duniyar nan kamu gaba ɗaya duk abin da ke duniya zai zama ɗaci. Mur ba a iya kankanin shi sai na kuma wanda za a mai da shi shi ne a abincin shi kowane lokaci an bari suna tasa ne shi bala'i ya imamu tirmidhi ya ruwaito wannan riwaya ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku yi masa da'a a daina sabo ƙarya giba an na neman shi ya da bai dace ba a girmama a kare kai ta hanyar yin sallah azumi azzaka wanda annabi ya shar'anta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah iya jin tsoronsa matukan kuna fatan aljanna kuna tsoron shiga wuta kuna neman rahaman Allah kuna kauce ma azabarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yana cewa man ahabba an yi zaha-zaha amin nari wa ya da kular jannata falke da makumani ya fi huwa huwa yi billahi wal yawmi wa ya ce ilan nasi ma an yi wuta ilaihi ina mai son halifan ta shiga mutan jahannama akwai a nan akwai mai son shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai son haka ya dage ajalinsa ya zo mutuwarsa ta same shi yana mai imani da Allah daya yana mai imani da kuma ya aikata abin da yake son mutane su aikata masa ka aikata ma mutane abin da kake son maka kaiwa inda kana son aljanna ba ka son wuta to ga hanyar ta wannan shine takwa shine takwa imani da Allah biyayya da Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ji ba dai aka ce Allah ya ce a lokacin masu imani sai su ji har zuwa shi ke yaƙi ya kashe su sun kosa su aikata da an ce Allah baya so komin fasayinka da abu sai ka ji duniyan nan ba abin da ka ji jini kamar sa alama babba ke nan ta imani ya Allah ka kawata zukatan mu da imani sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ce ka'ida ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kada ku kuskura ku mutu ku bar gidan duniya ba ce kuna masu yi kauya ga Allah gaba ɗayan mu kawunan ku ga abubuwan da Allah bai shamanta ba wannan ya ce ga inda manufa a addini wannan ya ce ga shehu na wannan ya ce ga waliyi na wannan ya ce ga tsarika ta wannan ya ce ga nawa a yi ta faɗa musulunci bai yarda ba wa a mu bi hablillahi jami'a duk wa hatta akan alqur'ani da sunna wala tafahamu kada ku kada ku sa san zuciya kitabullahi هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض haka yanzu cikin hadisi duka ne yana tsaroni littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine igiyar Allah ne kakke tun daga sama a kasa. in ka kama shi zai fara da kai zuwa ga rahaman Allah amma a tabbataccen hadisi da annabi ya ce wa la tafarrahu ya inganta imamu muslim ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha yarda lakum salasa wa yashaku lakum salasa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a وأن تأتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناسوا من ولا من والاه الله أمركم ويسقط لكم ثلاثة ويسقط لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإذا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال الله أكبر النبي يجيب كم إليك ويرحم سموه ليلة جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنزل عليكم للمؤمنين رؤوفا رحيم Allah ya ba mu ikon koyi ɗabi'un Annabi yana cewa Allah yana so kuma ya yadda muku abubuwa uku ku dage ku ta aikatawa. Yana fushi idan kuka aikata abubuwa uku. Abin na farko da Allah yake so ya yadda ku yi, ku ta bauta masa ɗauka Allah shi da a wajen bauta. Sai wa Allah ba boka. in kun yanki mutum ne makaryaci nan ba mayogari nan ba wani san ha'inci nan ba wani mare mutunci nan ba wani duk abin tsiya ya tattara a kan boka boka tana jina don ba yadda za ka yi da yin lafi da yawa na ji tsarin boka mai yanka bakin bakar kyanwa mai yanka bakar jaka yawwa sai ka yanka mai yaƙi da jaka baƙaƙen jakuna Muhammadu ya wuce ne insha Allah ku bauta ma Allah ɗaya kada ku haɗa shi da kowa a wajen bauta abu na farko ke na biyu a wajen bautan Allah nan wa an tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa hadu gaba ɗaya ku yi riko da alƙur'ani shine hablullah da sunna sahihiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ku abu kowa ya yi san zuciya shi wannan sai ya cutar da mu zama ga mutubi amma kamar yaya yaya ruwa ba abin da ba ka fahimta na amfani abu ya lalace yadda zan laba da ku a kan me zan yi kina mai imani Kina mai imani kina sallah Kina sallah Kina azumi Kina azumi Allah mu daya manzon mu daya dan uwa da namiji na goya mace yau a baya na zaki koma gida in ce hau ko kuma yake ina in ce hau kariya in kai gida to amma kauna ta imani ba ta yankewa tsakanin mu ina miki fatan alkhairi ina roƙon duk abin da zai zama mata rahama Allah ya tabbatar miki duk abin da zai zama maki fitina Allah ya raba ki da shi ya jace shi ya sa katangan karfe tsakanin ki da shi wannan shi ne shi. duk wanda ba haka yake ba to ya kyautata imani annabi ya ce wa na tanasahu man wallahu Allahu amrakum duk wanda Allah ya ba shi shugabancin yi mashi na sai ha ake yi nuna masa daidai idan ya karkace ya dawo a nuna masa alkhairi in bai aikata ba zo ya aikata a nuna masa addini shi ne darajarka ka taimaki addinin Allah dama Allah ya baka wata hanya ba kai ba ne, kada ka zo kai farkar yaki, ka gane kuranka Allah ya baka daman da za ka yi amfani da shi ka buɗe gidaje da ƙofofi na aljanna ba ka yi amfani da shi ba kana neman ka buɗe ma kanka ƙofofi na wuta to ya Allah duk abin da ka ba mu shugabanci Allah ka ba mu ikon yi kamar yadda ke domin babu wani mutum a rayuwa ba sai an ba shi wani nau'i da shugabanci ainihin shugaban kasa ne a gida sai ma a gidanki gwamnati eh amanan mijinki na hannunki bai wahala amanan ƴaƴanki na hannunki amanan abokanan zamanki na hannunki Allah sai ya tambaye ni mun kiyaye amana mun sauke haƙƙi shugabancin da Allah ya ba mu mun ba masu haƙƙi haƙƙinsu ko mun tauye ma masu haƙƙi haƙƙinsu annabi ya ce kullum buhari ko kullum mas'ulun amaliyya dukkan ku masu kiwo masu buhari an ba ku wani hukunci a hannun ku haƙƙi a kan ku Allah ta ya tambaye ku duba ku ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce ma mata wani ta kana ganin ita ne ya shugabancin ka menene ba wani abin da ya same ta a annabi ya ce wa da mar'atu ra'iyatin fi baiti zawjiha wa hiya mas'ula an ra'iyatiha mata duk da ta shiga gidan miji to ita ma gwamnati a gidan eh, Allah kuma zai tambaye su duk abin da ke gidan ko ka za ke gidan ta karya maka sawu sai Allah ya ce me yasa kika karya ma da cikin nan samu da yi bayani in ba an sa kuma a saka mata sai zalunci ka ba a baki wata baiwa Allah a kan kanwa ta shiga wuta ba saboda ta zalunce ta bai bata ba ta hankinta ba Allah da islamin nata da komi da imani tunda ta cutar da baiwa Allah kyanwa hmm? da kyanwa da kyanwa ta cutar aka ce wuta wuta ba tsayawa Allah ka tsara ka tsare mu Kama ba mu da bala'i to waya khatum lakum talatan Allah yana fushi ku aikata abubuwa uku to ku ha ku kasa kunni Allah zai fushi da ke ni me wannan na ya kila wa tsala ta ce an ce sun a abin da kamata yi a wannan Allah ya fushi da shi. Hmm, zulai, sai dai ka bar duniya kawai. me aka yi ke ne ke dai ku gari a yi dai shirin magana ba ya faru ba Allah ya hawa wajen yin jiki ya mace ta kula sai kuma kina kula ne ne jama'a musulmi ku ji min wannan magana za ka saki kun gulma katuwar juma kai katuwar saki za ka saki Allah ba a Allah ya ce yana fushi in kuna ta ce na ce kuna tsaye gunguma kuna gulma kun san Aisha wata rana fa kirin abin nan namu na mata sai da kina tafiya za ta wuce tafiya da jirwa ce kyakkyawa kun san mata suna kishin kyakkyawa haka ne ko ba haka bane a wato ne ku ce wallahi in duk masalafiyan nan ne ka auro ta ba damuwa yawwa tafiya za ta wuce Aisha duk kyanta ba amma tana kishi da kyakkyawa sai ga sayyidina Masu rasulullahi suna tare da aisha da ta zo za ta wuce da ta ci ya rasulullah har kuka min tafiya kaza wa kaza annabi wallahi tafiya ne kudin abu kamar mun haji wai da ta ya yi yawa dan wada nan da nan dukkan da annabi ke ma aisha sai a ga dukkan ya canza ne haka ake son sai ma kiran kai nan saba ma Allah a ga da ba wai don an saba mace ba an saba miki shi ne amma an saba ma addinin Allah ki nuna zahiri ba ki daɗi ba Alamar imani kenan annabi ya fushi ya kuma bayyana ma Aisha fushinka yace Aisha ke na'am لقد قلت a لو مدد الإمام البحر لما مدد والله أدلت في a كلمة من لا بأس فاشعة da مدد لما يروي في zai lalace kalmar ruwa, tutu ga dakkanta ya yi yawa amaryar ta haka kenan to ya yi ke so amaryar ta ki ta zama to shi ta tsako menene sama rubin nan ko kuma ke ta cika ɗakin nan sai amaryar ki ce ina ruwan كفاء البركة كي ألفاء البركة وتفكوا الجن الآتي ثم حيث إلى أمر الله وتقم يا حسن أأ لا حول ولا قوة إلا بالله على العزيز على العظيم جماعة سيدنا سلام فكيف يمكن أن يكون هناك من الذي a kiyaye kake na ce sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa kasaratu su'ali kuma kulli ne ku ne tambayan ku a ka ka kaka ka ta haife ka tambayar da ba ta da amfani wallahi wata mama ta ce da miji in ta goma mashi tambayoyi an sai ta kure shi cikin cika kai to tambayoyi mara kai sai ko ina ka tsaya ne hmm? kana dawowa karfe takwas yanzu tara ni fa ban gane ba da Allah kai mun bayani ni kwanan nan ma ina kake kai kudin ka ne ce wallahi mata uku ne suka riko a kaina shi ne nake ba su tuki kai zan karo uku ne ke, kuma rana ɗaya za su shigo gaskiya eh wannan sai da sai ta kwanta ido a rufe kip kip kip kip kip har da ku daina tambayar da bai dace ba don Allah abin da bai shafe ki ba kake tambaya amma tambaya mai amfani wanda zai kare ki da ilimi wannan ba da shi a cikin yake ga ayoyi sun koya mana na farko mummunan tambaya muguwa wanda bai dace ba la tasalu an ashiya in duk da lakum tarzuqukum Allah ya ce kada ku tambayar da bata dace ba in aka yi muku bayani aka ba ku amsa kila ba za ku ji daɗin tambayar ba ba za ku ji daɗin amsar ba zai tada muku hankali da kuma haka ne duk mai kwakule kwakulan tambaya da neman magana wallahi wata ranar an ba shi amsa ya da shi amma a abin da zai shafe ku a addini ko a rayuwar Allah ya ce fasalu ahadar zikir kun kuntum la ta'lamuna abin da ba ku sani ba ku tambayi malaman da suka sani don ku amfana don ku samu ilimi Ku samu ci gaba sai na uku annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na daga cikin abin da aka hana mu wa idza'atul mali daina almubazzaranci ko min kudi kake almubazzaranci haramu ne innal mubazzarina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura duk mai almubazzaranci dan uwan iblis kuma shaytan tsananin kafiri ne mai kafirce mun ubangijinsa jalla jalaluhu zai almubazzaranci yin abu ya wuce kima kashe dukiyar da bai dace ba mijinki ya ji miki buhun shinkafa ko sha saboda yana da wadata kuma yana son rufin asiri a gidan shi maimakon sun san daga gaske sai shi kila wannan ma ya ishe mu ne ba mai kajin ciki ba ce ko ba haka bane yanzu mun ne ai dan hajin gwangwani ma sai ya ishe mu saboda Allah sai wai maimakon ki dafa gwangwani saboda kina ganin buhu goma sha biyu sai kina dafa mugu guda a ce a zubar a ce a zubar wai in an shigo a ga abinci ko ina an yi wasa da shi wai wai a gane gidan da wadata a mubar rama ɗan uwan shekar ɗan uwan shekar la yanzu dan Allah saboda Allah ke ba yan kasuwa ba ba ko bai ba ki tallafa ma kai sai kin sa a tamban dubu hamsin da baki da kamo nan da kamo shan mai ke kina son ki ce a tamban dubu hamsin hmm? sarki Allah ya ji kan san bahaya ya ce da mai agogon dubu talatin da mai agogon sile talatin in wannan ya sa nashi ya ba da lokaci wancan ma zai ba da lokaci daidai sunan su ga agogo ko ba ka yake ba ba ana cikin sa ne, ba ana cikin sa mai tsada ba amma kada ya kai matsayin amma karanci da nuna karantawa wani wani dole ne ya yi na suna ne na biliyan wajen ba. ko zinariya ne ce an ne ka sha wuya in ka rasa yadda za ka yi da kudin ka ba bayan Allah mana akwai mabukata hmm? ka hau toilet na dan miliyan kana kuga mashi na jasa saboda tsaban hauka sun san mutane akwai mahaukata cikin riga sai su kaji testa wannan hankali amma mahaukaci ne mahaukaci ne ai kamar wanda ya sha kirari ne ya ɗauki motar miliyan biyar ne sai a bawa ne saboda kawai an kaɗa miki ganga wannan mahaukaci ne so ne kuka ce miki Allah mahaukaci ne ya kamata ya zama mahajuma ne wala tun fi a amwalakum ku kwace dukiyar ya zama naku in yana jin yunwa ku ba shi abinci irin da za ka miki ku dinka mishi amma dukiya dukiya na da daraja mai dukiya na da daraja duk wanda zai almubazzaranci Allah yake haramun ne gida a nani wannan hadisi yana nuna mana abubuwa muhimmai uku da Allah yake so da abubuwa muhimmai nuna na guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala baya so subhanahu wa ta'ala yake wasu nuna amakan wani jama'a ku tuna ni'imar Allah hukuncin a da'a lokacin da za kuke biyayya za ba ta ba idan kuka dubi wani lokaci da ya wuce sai ka ga ma ka so ka san me ake yanzu wata in ba Allah ya shirye ta ba a yana gaya miki yar duniya ce Allah kuwa idan ta abu ɗaya ke kawai sai ka ga Allah ya mai da ita wata irin muminan kuma da babu kamar ta ina gaya mu ta zo ta tsere ma wannan ta samu a cikin imani Allah ne yana wannan Ya ka ji ba wanda ka san sai wanda ka gan shi yana bautan Allah sai Allah ya shirye ka ka ji ba wanda kake so sai wanda ka gan shi yana ma Allah biyayya abokin gabanka ya zama cikakken mutum Allah ce ku tuna wannan ne me ya haɗa mu a nan san Allah da manzansa ba din haka ba fa zauna kuna saurari wallahi idan Allah kuke so manzan Allah kuke so Allah kai mana shaidan kaunarka da kaunar manzanka gobe kiyama ku gode Allah ku gode Allah sai ki gari saboda Allah ya haɗa kan masu imani ba ki son sauro ya ke bi ƴan uwanki sauro wani ba shi so ya ci bi ƴan kina mata fatan alkhairi kina mata fatan rahama kina mata fatan iya da shiga a rigar da kiyama Allah ta'ala ya ce ka kina wannan ni'iman da ne wasu mun yi mata Allah alai kuna son juna kuna taimakon juna kuna gaya ma mutane juna maganar da za su hankalin su bai kwanta sun san wuce ya ce sannu bai kira ciwo ko amma yana ne kan ji daɗi kan gida ne fa Allah ba bai na tuni ya tunta tsakanin bukatun sai ki kina kaunar ƴan iya kauna wannan yana da daɗi duka wannan na daga cikin ni'ima da rahaman Allah wa asbahatin min ni'matihi wa na suka waye da ni kun san an uwan juna wallahi da za mu yi amfani da ƴan uwantakan da Allah yake nufi kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi da ni in ba su misali da A ba Abdurrahman bin Auf lokacin da aka yi hijira annabi na haɗa mutum biyu a bauta ko sai ɗauki ɗan madina ɗaya sai ko ɗan maka ɗaya inda ɗan maka ya hijira dukiyarsa gidansa iyalansa komi na shi kafirai sun hana shi fitowa ne ya zo ne daga shi sai san Allah da manzo sai ce to kai ɗan madina da abokinka ko ni naka ka kula da shi Allahu akbar Abdurrahman bin Auf da aka yi masa abota sai abokin gidan dan madina ya ce zo mu zauna sai ka ga mata na biyu ne ko Ta ga wannan duk gida na ne kuma kasuwa ina da shago cike yake da kaya ya kira shi sai ya kira matan shi biyu sai ce ba shi ɗaya a cikin sulkaki a aura la ilaha illallah kun yi yanzu ta ko wai ma ya zaɓi wanda ya fi so ne ya zaɓi wanda ya fi so cikin matan shi to gidana na kasa biyu su haƙi ka. mu je kasuwa shi ne duk bai ce mishi komai ba aka je kasuwa ya ce rumfana na kasa biyu kayan na kasa biyu gefen wajen bakin titi kai za ka zauna saboda kai ba kone ne ba a san ka ba ni kuma wajen sakonni ne zan zauna saboda in an zo za a ce ina wani sai a ce ai ya koma nan gefe ku ji shi kuma ne ya ce da ya buɗe shi sai ya murmushi ya ce Allah ya sanya albarka ga iyalanka da dukiyarka ni abin da nake so kawai ka nuna min hanyar kasuwa ka rike matanka ka rike dukiyarka ka rike shagon ka ka da gidanka yayi yayi da shi yace wallahi ni dai hanyar kasuwa kawai za ka nuna ni ma na iya ba yadda zai hakan kamar bakin ciki ya rufe shi ya ci auren matarsa daya ya ci an samar rabin gidan shi ya ci an samar rabin shagon shi da dukiyarsa jama'a ku dubi wannan yan uwantaka ku dubi wannan yan uwantaka aka nuna mashi hanyar kasuwa ya ci gaba da harkar kafin kwana biyu ya zama mai kuɗi muna irin wannan yankuwantaka ko kamantawa an je yaƙi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ji masa rauni kowa na son shan ruwa suna zazzauni wannan yana ruwa wannan yana ruwa wannan yana ruwa sai aka zo da ruwa a ɗan ƙoƙo bai wuce shan mutum ɗaya ba sai aka ba na farkon ya duba sai ji na kusa da shi yana miki ruwa ruwa zai haka ya sha ga shi fa kamar zai mutu sai ce kai dan uwana ya ji da bukata sai ya bashi shi ma ya ansa zai sha ya ji kusa da shi shi ma yana kukan kishi kin ya ji bukata sai ya bashi haka aka yi sai da kaje ta ƙarfe tana zuwa ta ƙarfe sai shi kuma ya dubi na bankon yana kishi kishi sai ya bashi to kafin a bashi ya cika shi ma wannan kafin ya sha ya cika wannan kafin ya sha ya mutu ku dubi yadda suke ciki da ƴan uwansu a irin wannan matsayi da suka sami kansu amma yanzu da lafiya na da komai da lafiya ke da komai wai ke bakin ki ke karɓai shi ne ya san ɗanɗanon namun ba baki na bai san daɗin namun kaza ba in kika samu kin ganki sai a tafi hannun hijabi amma in san me kika dauko? in in in in ki shige daki ki kulla kofa kana an ki ki hadiza hadiza wai tana barci nan ko tana shin tsarani sai ta gama da tattara masu da tattara ɗin da jefa a ƙasarta ko kan ma a kan daji sahabai wa yusaruna ala amfusi walau kana bidin kasasa to haka ake son mu kwatanta ko ba za mu iya ba mu kwatanta Allah ka ba mu ikon kamanta halayen fa asbahatin bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufin a hukumatin min Allah da kun kasance a gefen gwabci da malinka ba an ka ga kullin Allah ya samar da ku ba da kullin yanzu wajen kasance farkon a cikin imani ya zurgudo cikin zuciyarta wallahi ba wata mutum ya ce wata lissa ce Allah amma yanzu ba Allah ya shirye ta ta zama cikakkiyar mumina ba wasa kwata-kwata idan ka bibi kwanciyanka duk wanda ya dubi kwanciyar ita ya ga ya yi wauta irin na kwanciya to amma sai Allah ya shirye shi lokacin mumina wata gwanar zagi ne tana yarinya wata gwanar hawa ce in aka sa shi za ta ga ka gani da ɗan tsalle-tsallen nan da ake yi sai Allah kuma ya shige ta amma ba ita ba wata gwamnati sama ta kaci kusan je rajin samarin garin nan samarin gari sai inda ta tafi an jini game ta sai ka ce kuɗi da ta girma nan sadu. da ta girma can hafsa hafsa da ta girma can hafifi hafifi Allahu akbar yau hankali ta zama mummuna na inna na ɗan aljanna ɗiban farko insha Allah ba haka ake son mu kasance wajen mu tafiya mu kyau Allah sai ya samar da mu da muna iya tsammanin wuta Allah sai ya samar da mu barin shiga jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika yubayyinu Allahu ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa na allafin ta hajjina da fatan za ku shirye ku bi Allah da takawa Allah ta ba mu yi wani shiryewa. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فلتكن منكم أمة لن يأتى جماعة menene aikin wannan al'umma ya da nuna da kai kuma ka kira mutane su aikata alkhairi suna wannan muni ne na Allah ka zo kai wa'azi ka yi nasiha ka kira mutane su aikata alkhairi ka ana su aikata sharri eh, babu wani aikin da ya kai shi lada alqur'ani yana cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala inni minal muslimin ba wanda ya kai alkhairin mai wa'azi zama mai wa'azi wa'azi kuma ba sai kin zauna irin yadda na zauna ba kin ga yan wanke ta yi ba daidai ba Ya ta cikin soyayya da kalmomi masu daɗi nuna mata abin da ya kamata ko ta ƙi yau za ta so yi haƙuri kuma in an gaya miki ba saboda mai fadin gaskiya ba abin da ba zai kawo shi ba yanzu wani lokaci sai ka buɗe baki kana ƙoƙarin ka karanta abin da Allah ya ce ne sai ka ji wani ko wata ce ka ji nan iskan malami kwanin da gaskiya sai yin kama za a ce sai ka ce wanda ya je gidan giya ko wanda ya je gidan tsaro ko wanda yake cewa ku ji tafi sannan saboda sabon cin Allah saboda tsaban jin addinin Allah saboda tsaban jin mai addinin Allah wannan kai ya hana ta bane gaskiya Allah ya ce ba wanda yake da jahada kamar wanda yake kiran mutane zuwa ga hanyar Allah kuma yana aiki da da sunan imani da musulunci wa fara inda jami'in musulunci sai ka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ta hannun kan mutum ɗaya ya shirya an gane ko mutum ɗaya ya samu shirya ya fi maka kayan duniya ya sa a wani ɗan kwaro ne an gane ai eh ba gane ba ko mu yi kokari mu yi kokari nake mu yi kokari Allah kai mana shi ne Allah ta'ala ya ce wa ya ya'muruna bil ma'ruf wannan al'umma ta daban tana umurtar mutane da aikata alkhairi kamar yadda halima ta ce bayan hauna anil munka kuma yanzu suna hana al'umma aikata ba daidai ba wannan babban al'amari da kina hadisi sahihi riwaya ta imamu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kama an kama faligan yau biyadi fa illam yastati fa bil lisani فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ba daidai ba in kana da iko kan bashi kai ka ki sake da gida kuma a tsawon mai E, wallahi duk matar ba za ta bi ka ba fi karfin ka da ita sai kuma duk mijin da ba za ta yi ba shi da abu shi. ta aure shi za ki magana ta gaskiya in kin yadda kin aure shi to a san wa tsara in dai ba ya umarce ki saba ma Allah ba ne ko kina jama'a yi ni ki yace ga na wasu shi da na ki ki gina shi wannan shine musulunci saboda ba a shugaba biyu a gida gida zai lalace ni ga yanda nake so ce to ga yanda ba yi Allah ya taya mata Allah bai mai martaba mai martaba an gama an gama sarki zai ce to a ina ki a shi nan ba saboda kin ba shi matsayin da Allah ya ba shi shi kuma ya fari ya san yana da mutunci sai ce to a ina ki yau ba za ki ji daɗi ba tafi ai wallahi ba za ta faɗu ba abin da nake shi za a yi Allah ya tsaya mu kan ke dade idan da kin sai mu kan jahannama sai ke domin a da miji dole ne mabudin aljanna ne kuma za ki yi النبي يأتي إذا سلت ha خمسها وسام شهرها a فرجها da زوجها فتحت ta. أبواب الجنة ما da تزرع صلى da في shi sai mu je masallaci mai sallah kuna nan kuna mun ni ko mun buta ba ki sallah ni ko mun duk matan da ta tsara sallah azumi ramadan ba wasa amma Allah ya san kin cika wasa da azumi a nan din nan ba a yi sa'a ba akwai mai bashin gaba sauri ciki azumin kwara uku ko hudu ko biyar a wata goma sha ɗaya har ramadan ta kewayo ba ki biya ba lafiyan kilau sai ka annabi ya ce in kika tsara azumi ki wasa da arziki ba saboda an san mata wasa da arziki dan biyan bashin dan wanda Allah ya baki dama ki ci abinci da Ramadan da yan gata kuma kin ki dan bayarwa wannan bai yi ba wallahi kika kama kanki saboda mata gangari din da ka ji gangari to mace ita ce samun sai ta yarda ai in ba ta yarda ba yanzu ta yi kwarmar to hassata hassata ce uban ka ne zuwa sai ka bi san san san ya ne a ta hatta hatta ya ta sunan da mai na ake A'a, a kace alhamdulillah yayi amma juna daidai shi ya sa ko da aka ambaci maganan gargali mace aka so mu ambaci azzaniyar wasani fadilin kulawar ya aka gargali in mace ta kama kanta wannan da namiji ma tsoron shakkan da yake yi mata magana ba amma in ta zo tana rawa da mazaunai tana girki da kirji a gaban gunki har wa zai ni ya wayoyi abokin da ke gare ba mun samu namu kwarai kuwa na su ne dama ai ta zo ta yi masu tallane da ni kuɗi ba sai su bibi banza su tafi da hoti maganin sha-sha-sha daga sha-sha-sha mutu sha-sha-sha ce Allah haba mu da sha-sha-sha hmm. ko darajar a sha-sha ba ta yi ba Allah ya tsawai kuma za Allah ya ce ku canza shi in ba za ku iya canzawa ku hana ba ku ce a daina ku ce a daina idan ba za ka iya magana ba kila za a kakkarya ka to ka ki abin a zuciyanka fiye da ka kwana a kalmashin nuna. annabi yake walaika ke wa a zalika habbata khardalin min al-iman aw irwaya ke wanda duk bai kai yan ukun nan ba ko bayan ya da imani ba shi wannan ana sako yana jin daɗi ne kawai aka bari kuma yanzu masu hakan suna da yawa wani ya rike yana kallon tsiya suka ga yana ta dariya yana dariya yana jin daɗi ka tana kallon yadda ake kaza yadda ake kaza ka dai san kaji ba a baki na ba kuma ai kun gani dan na san masu hankali da fahimta da basira ne duk anan gurbin sha Allah to a kiyayi wannan jin daɗi ana saba ma Allah kana kallo kana jin daɗi a kana murmushi kana dariya za ki sani mai eh, kun kai makan ki jahannama da kuɗi Allah mu da bala'i hmm, Allah mu da bala'i subhanahu wa ta'ala nabi subhanahu wa ta'ala yake wa ulaika humul muflihun masu wannan shine masu samun babban ko a gidan aljanna Allah ka hada mu a gidan aljanna hmm, ka hada mu wala takunu kallabina fa tamu kan ku cikin waɗanda suka rama bakawun suna iyayya da gaba a da junansu A da suka suka sassaba min ba ma ja a gudun bayyana bayan hujjoji da ayoyi alƙur'ani ga shi sahihiyar sunna annabi ya mana bayani sallallahu alaihi wasallam wa wallahi kalawun azabun azim masu yin haka suna da azaba mai girman a hakan azaba ko dukiya Allah ta raba mu da kafin azaba Allah dan nufi din ma ba za mu iya ba ka raba mu da kankan kani balangana ta na'am يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ayoyi masu daɗi kuma da wasu Allah ya haɗa mu da daɗin ka aba mu da kowa da Allah ya ce yau masabiyar da hujjuhu da duk tsoron haduwa da Allah a yi min da kusa kan wasu na sheƙi na walwala na warkiya daɗi da neman aljanna ba haɗe da su wata wadda wujuhun wasu kan kusa kan wasu kuma yi bakin kirin kamar gawayi saboda azabar Allah ta hada da su a amman da zinar wajen mai zuwa waɗanda Allah ya sa fuskokin su yi bakin kiran za a ce a kafarkin ba da imani kun wallahi kun kafi ce ma Allah bayan da ku imani ya Allah ka raba mu da kafinci bayan imani Allah ka raba mu da bata bayan shari'a domin iyakan ta na sallah ke ba ki sallah yau kin san bota jahili ne kin guje shi kuma a ƙarshen rayuwa ki koma gari mai ilaha illallah a tafakkun ba da imanin za a ce ma masu baƙaƙen wuta kin san ranar tashin gaskiya akwai masu haske a fuskansu ne ke nan aljanna har suna da wani abu da annabi ya kira zuwan muhajjabina duk wani gabar da take alula haka za ki ga take alula haka za ki ga tana wasiya ranar tashin kiyama Sai nan ne ma annabi yake gane ne mafi yau halin majalayya halin ku zo nan gani nan ku zo nan gani nan su zai mukaddamu da yaddan Allah hajiya ga mu ga manzon Allah insha Allah insha Allah insha Allah Allahumma amin muka tattara duk zai da yi mu da gidan aljanna wasu fuskan kuma yake suka san gawai bakin ma ba ko dan kali irin na kwali idan kuma kamar yadda wata aya take cewa wannan ashirul mujrimina yawma idin zuwa ga baki kamar gawayi ga ido mai ruwan kula idan dinan za su tashi ne mai ruwan kula wanda bai bi Allah ba ya bari subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda fasa kansu yi bakin tsirin ba a ce a kafan din ba da imani kun kafin ce ne bayan imanin fa dukula azaba bi ma kuntum tasbahun ku ɗanɗani azaba saboda abin da kuka zan kuna shi na kafin kun ji dandani na tabbata kun yi sanin ma'anan dandana don kun ce miya kuke tattaunawa. Ina gona da miya an na manta. ko ba gaskiya ba ne yanzu ko wajen kullum sai ta yi miya ɗanɗane ji ko ya ji gishiri ko maki Allah ba aka ba to wai azabar yadda za a yi matsayin jahannama sunan shi ɗanɗane har yanzu ba a samun shi nashi kwanan da mintin ba shi ne fa duk kufalan da zai dakon ya Allah ka tsari mu ka tsare mu kada kai mana azaba gobe kiyama subhanahu wa ta'ala ya ce a wannan lokaci wa amma na mai yaftar wujuhum amma wanda fuskan su ke suke sheki suke warwala, cike da annashuwa da nishaɗi daɗi ta kashe su fadi a matan lafi suna cike rahaman Allah sannan ku a tashin kiyama da aka ce zufa sai ya kusa nutse da wani dukkan jikin shi yana zuba ƙasa na sha ƙasa na sha har ƙasa ta sha ta goshi ya soma kuma tsayawa a saman ƙasa saboda wanda ƙasa za ta shanye kuma ya tsaya zaman ta zafin ga mama ku ne yawa to kuma har daga nan wani ya kama shi gidan kafa wani ya kama shi bauri wani niwa wani kugu wani ciki wani keji, wani sai an yi tsakar wuyar shi dukkan jikin shi saboda bala'i yana zuba ya yi abin da ya auku ke a wannan lokaci wata za ka gan cikin ni'ima cikin inuwan Allah yawwa kun ga akwai hadisin sab'atin yazulluhum Allahu yawma la zulla illa zullu akwai mutane guda nawa bakwai Allah yana sa su cikin inuwa a ne kafin da kiyama hannun da ba shi ba ta in mun san su ko ba dai mun tsaya mun ma mun ma mun ji su yawa daga cikin wannan ambaci wanda ya fi ya fi an aikata wanda gimbiya ta kira shi ga kudi ga sarauta ga kuriciya ga kyau kamar aljana ya ce ni a kafin ba a matsalolin kamar ke ce wani hanshakin mai kudi a gidan saurayi yana tashe ga mulki ga kaza ya zube man duniya dukiya ya ce awa daya ya ce a ma'azar gare in samu mai fatan shan yaƙin zaura na san sunan Allah na yi. To in irin waɗannan Allah yana sa su a inuwa gobe kiyama. Yawwa. Ba kawai in kin ga buɗi ki shiga buɗe baki kina washe baki ba sai ka ce ana tona baki a jire. Ke ba mu mai ci arziki da ko ki ci iya billahi lillahi. Ba arziki ba ki iya ba ki. Ku je ku ci iya. mutane biyu da suka so junan su dan Allah sun haɗu saboda Allah suka yi hayi saboda Allah har suka haɗu suna san junan su saboda Allah. Sun zai kawai miji me yasa yake son miji saboda Allah me yasa yake son shi saboda Allah idan soyayya ku ta tafi saboda Allah har kuka mutu ilima za ku sha gobe kiyama zagin ranar nan da za a kawo ta ta ciki ta kika danar ke ko ba za ku ji ba za ku santa ba ma kuma za ku san ta ba sai da ku ji ana wayo wayo ko kuna ni'ima ni'ima daɗi daɗi Allah ka hada mu cikin ni'ima da daɗi wannan mana Allah ya ce wasiri ga matilla bayan Allah suna cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wujuhi yawma idhin nadira idan hanke hana zama dama Allah ya ce akwai fuskoki halin kiyama wanda za su yi ta suna kyalli irin ban sha'awa irin ban sha'awa shekar halin mutuwa ma lokacin da malaiku za su zo na rahama su yi miki bishara da gidan aljanna wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun awon fiye da kina rayu me wannan daɗi bishara ce da za a ji abin da kike cewa da za a ji kina cewa ne ko kai ko dai na zalunci ko kai ne ko dai na zalunci mana jinkirin da ake yi ta tana ganin cutar da ake yi ai maza maza a kai ta ai maza maza a kai ta ai maza a kai ta haka ne ya

shine wa amma allazina yazdar wujuhum fi rahmatillahi hum fiha khalidun za su dawoma a ciki haka ni'ima in tana karewa ba ta da dadi shi yasa duk abin da ka samu a duniya kana tuna mutuwa kake tun jiki ko za ka tafi kamar shi duk yadda kake son ƴaƴan ka in ka dube su kana tuna mutuwa sai hankalin ka ya tashi duk yadda kake son matar ka kana duba ta sai ka sai da kike son mijin gare kun gina mutu a zaki da kike ba maki ya tashi sai hankalin ke idan dai ba a mutuwa duk da ne da mun sai ta a ne kino zai ce mm, kai na zo kai na zo in shi ne zai mutu ya ce yanzu son ka ji in barci ake mu da bi da mun ya ba mai gida ai za mu zo mu samu juna a aljanna muna nan daga muna nan dare samun wanda zai mutu matar da ke tare za mu sai dai dai ko wacce za ta mutu ni ne ce sai dai dai sai dai dai akan samu eh amma dai rinji dai wata mata kosa ya mutu kuma haka wani wata tana gidan mijin ne tana wanda saurayinta na da waya da bari kawai an kusa zamawa. ko ba a yi ne idan mujirmanci ne mujirmanci da ke ka bari na baka kwana bakwai zai tafi lahira saboda ta san abubuwan da za ta yi mauda hada min shayi da ce to sai ka za shayin bera ko ba a yi ta sa shayin bera ta hada mashi shayi Allahu ba. da yau shayin na musamman ne to na gode Allah ya miki albarka sai shayi bingine na munafuka sai ka ji kuma ta sa hannu a kai ya Allah na alhaji ya tabi sai ki dawwama ba duniya ba ce ki dawwama billahi da dawwama Allah ba ka ba ƙarfin hali mata ta kashe miki sanganin ta kuya tana waya ta ce to kai komi ba ya yi daidai ka shirya sai ka shirya kawai kwanan nan za mu za mu tsalle-tsalle duk kudin na kwashe a zan irin su sai sun kwashe kudin tas wanda ke nan sannan su ba hannu a sa su tsallake da hajji da aka yi tsallawo kai ka ji dan Allah wai wata mijinta ya mutu irin masu kudin nan ne international trader an kasuwa ne na duniya ba irin kudin duniya da ba shi a timarwani sai da ta shiga da buru ta ya mutu cikin dare ta shiga da buru ta tashi kalmarta ta ce mana maza ki ta yi a yi mun a gida tana ta. sai da ne ne a nan ba san ma ya mutu ba zo zo zo mu gani a ba komai wallahi tallahi ba komai ka san maka ne ki ran zuciya da gigiya wallahi tallahi ba komai ke zo ne mu gani kawai sai aka ga kai kofi na daloli ne fam ne yawa ne duk irin kudaden nan ta daure a buhu jajama yan kuma sai aka ji ihu a gidan alhaji ya mutu wani Allah na na'uka ido a kwandala a ta mutuwa bai zama mata wa'azi ba sai ka ce ita za ta dawwama da ya haƙuri mana ai tana da zaru bai yi sheta ba na ta wai bai ishe ba na halal sai ta haɗa da haram ya Allah ya Allah ya Allah ka sa mu ƙarfin zuciya تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق waɗannan duka ayoyin Allah ne muna karanta su da bisa gaskiya da bayani na gaskiya muna aza akan a kan gaskiya ku yi imani da gaskiya ku aikata gaskiya ku samu kyakkyawan sakamako na gaskiya Allah ka ba mu biyu wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah bai nufin ya zalunci duniya da Yasa ya saukar da littafi ya yi da ya bayyana halal ya bayanin haram ya ce ga abin da wajibi a aikata ga abin da bai halarta ba a aikata walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi da aka ce kai kaza kar kai kaza ba wai kana yin ma Allah alhama bane ba kana ba Allah hanci bane ba kana yi Allah zai amfana bane mm-hmm. duk abin da kika gani a sararin samaniya halittar Allah ne mulkin Allah ne sai yadda ya so yake shi da abin da kika gani a kasa halittar Allah ne mulkin Allah ne abin da ya so yi shi yake yi da shi walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi yajul umur zuwa ga Allah ne ake mai da al'amura kamar kada shi sannan kuma Allah ta'ala ya yi hisabi ya ba kowa sakamakon da ya dace da shi ya Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi da cikakken imani Allah in ka zo mana hisabi Allah muna roƙon ka kai mana sassauƙan hisabi mun san sassauƙan hisabi kullum ina da kuskure ke ma kina da shi don ka zo maka sassauƙan hisabi sai a ce kamar yadda hadisi ya nuna za a zo da manya-manyan ka da ƙanana-ƙanana sai a ce a kau da manyan can sai maka hisabi da zunubi ake soma ta ce gidan gala ta ce na'am rana ka za ga abin da kika yi sai ta ce eh wallahi ya Allah ya Allah ya ce ka rana ka za ma kin yi ga kananan zunubai sai ta ce wallahi na yi rana ka za kin yi ga wallahi na yi bayan an gama kananan zunubai tas sai Allah ya ce to inna ya yaje mai sai da ke ya Allah akwai saura wai manyan akwai saura an ce an yabe mata an maida mafi cutawa ba kai da ke Allah akwai saura Allah zai ce a waɗannan a kyale kyale sannan kuma sai a zo ga kyawawa sai ka ga ana loji ana loji mizani na daɗa nauyi ana loji mizani a ƙarshe sai a ce ta yi ba a tafi nan. ka ji aljanna Allah ya sa mana cikin ikon farko ba sai an ji jiki ba ba sai ido ya gwaggwalo ba san mataki mataki ne ko wata sai ido ya gwaggwalo wata ko ba za ka san wahalar misali ba Allah ya sa muna cikin ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا به لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك a farko ta ce assalamu alaikum dan Allah malam ne ne hukuncin wanda ake ne shi ruwan wancan azumin guda ɗaya ya samu daman biya ba saboda yana fama da ciwon ciki. To bayan sallah in Allah ya kai mu sai ya biya, in ma bana an bi shi na bana sai ya haɗa ya biya. wancan guda ɗaya inda hali ya ciyar da mutum ɗaya biyu ya biya ba hali ba ko Allah ka ba mu yi ya a cikin wannan magana ne a kan tsarin gaskiya salamu alaikum malam ina maka fatan alkhairi wani mutum ne ya kuma bai taɓa bai taɓa haihuwa ba amma yana da ƴar ruwa masu wanda suke ruwa da uba ɗaya sannan kuma yana da ɗan uwa guda biyu masu da namiji wanda suke uba ɗaya tumanan wanda suke uba ɗaya suna da gadon wannan mamacin sannan kuma akwai mintoci na a saka su a shirin. tabbas suna da ba da mamaki wanda suke bukata yin nan domin mace za ta gaji wanda ya kungiya san uwanta ne tunda ita ta ɗaya da uwa ɗaya uwa ɗaya ta ne da ya zama a duniya ba a baki ba za ta wani sauran kuma waɗannan ɗan uwa da suke uba ɗaya mace da namiji ya rasa sa uku sai a ba namijin kashi

bai bai da lafiya yana fama da matsanancin ciwon ciwo to amma ya ji sauki har ya fara azumi don Allah azumin da ya wuce da shi zai rama ne don na ji yana cewa wai bai wajaba a kan ɗan shekara ke mace a wani ku gani za ku gani kakakin gashi har babba ne saboda haka ya yi haƙuri Allah ya kara mashi lafiya bayan sallah sai ya mama kawai dai abin da ya kamata ba dole ba ne sai ya rama a jera ramuwar azumi ba dole ba ne in ka koma a cikin sai ya kare kamar sabba Allah ya ba shi lafiya ya ba shi ikon biyan wanda bai samu ba wannan ta ce assalamu alaikum inda yake yau da fatan an tashi lafiya malam ya gida ya iyali malam don Allah ne ne ne hukuncin ne kuri kuma iyayen shi suna ganin yanayi amma ba to duk wanda take shafe-shafe da goge-goge domin ta canza halittar Allah ta yi abu. Shekan ne ke buga masu yi Al-Qur'ani ya ce wala alu man na kumfa da yi wannan harkar bayan. Wallahi sai na kumfi bayan ka sai na sa sun canza halittar Allah. abin da ba gane ba shi wannan shafe-shafen yana fata mu yi da za a yi a ga dukkan jinajenni hannun ki kamar gawayi sai ke ce aljana ai sai ki ba mutane tsoro sannan wannan shafe-shafe da kike kina kashe sinadarin da ke taimaka ma fatin ki a ƙarshe fatin ki zai zama kamar takarda sannan duk mun mummuna na su ta fito maki a ƙarshe da koma ya fuskan ki na dalla dalla shi sa da kada hasken ba na Allah bane ma ka sani ba sai an gaya maka sai ba wawa wanda bai san abin da yake yi ba amma da Allah dukkan mai wannan kare da ta gani kawai ka san wannan hasken ba na Allah ne. na sana'a na. kuma wani abu irin wannan ni na rasa abin da ke kan mu mata maza nawa kuka ga suna yi shi ta bi da lama sai ce a kan ne baiwa Allah ki tsaya mai san ki wallahi ya kai kuma ya dauki wani gina baki abin da ya kamata ke yi amma ya ganki kawo ya zaki haka kike ciki da waje ya kwashe ki ya ga kin shiga danne danne shaje shaje kake lafiya wani sai mu sake gani kwana biyu ya ga kuka na kwakwace ba ki gaya min yadda me za ka yi sai ruwa sai ruwa domin wanda da kake ta daina fuskan ta lalacewa yake in ka ci gaba da yi a kai lokacin da fuskan zai kwakwabe gaba daya kamar kusurwa ya yi dami baiwa Allah mai son ki yana son Yanda ya ganki yana so haka yake son ki ki san ko gani ba ta yi shafe-shafe irin wannan saba ko wani ba ki ganin wani sai ya manne wata sai ya aure ta a ita korafi ne za ka yi da ita wata ta manne ma wani da shi take a idan jama'a a gawai wanda suka ci shi sun zo ta yi watsi da su ake ce ko me za ki yi da wannan me kika gani a jikin shi to dole ne abin da ta gani kuku gani eh ba dole ba ne ita ta ga abin da ta gani ko shi ya ga abin da ya gani yana so to ka shiga tsakani ka muka cewa me za ki yi da wannan ko me za ka yi da wacce shirme kake yi wallahi abin da kake so shi ne mai kyau jiya ko sai na ke nake ce musu ni kun gani ba a kada miyan kujewa dan yana gida gidana in ma an kada ba a waiwaya ta ba na bari ba saboda ba na so wata ko da na faɗa haka zai da ke hmm, bai san daɗi ba a wajen ki ba a wajen ki kayan daɗi ne amma a wajen muhammadu kayan zafi ne ko ba haka ba nan na ke a cikin ku ba za a mata wanda ita gaba ɗaya tun tana yarinya ba ba wai kama ne ko alfahari ba wallahi in ta ba za ta kwana lafiya ba yanzu ka ce ka haramta min ko ai kamar ka abin nan na wani wani abinci ne zai faɗi matsayin jini sai da aka ja kai balle tsalle sai an dawo mai ni ne ban ce ke ba kuma dai a ce miyan nan ta haɗu eh. kuma sun a ce ma kubewa ke a kani kuma ni ban zala miyan ba haushi ba wanda ne ke kuka mun bukashiya kubewa amma zanya bai bai ka lafiya sai eh, yi ka ta haɗu na kuma kan a yi ta sai ka ce ana dama samu haifar bibiya a ka san media aka yi daidai ba kuma kimanin miya eh, a zuba a kwano ruwa yi kajin maji guda miya ya fashin muje ga gaba ya shi ne abincin yara yanzu ba su iya miya ba kawai sai ka ga ruwa ya kwanta malam. Allah ya shirye mu ya sai mu kama iyaye ne kafin a ga gidan yake haifar da wannan Allah ya sa ta amana da na wani ta assalamu alaikum malam ina fatan ana da lafiya ya iyali ya ibada don Allah idan mutum ba ya da lafiya kuma ga shi yana shan magani amma ya ji sauki zai iya yin azumi zai yi azumi sai aka rubuta mai magani da rinda sha duk bayan awa shida yanzu ma da Allah zai zai iya yi da abin da ko a idan akwai wannan lalu da ya haƙuri da ci gaba da shan magani Allah ya ba shi lafiya idan ya ji ya gamsu ya warke ya fara shan magani ko ci gaba da bayan sallah kamar yadda Allah ya ce gane man kana minkum marida aw ala safarin fa iddatun min ayyamin da wata dukkanta za a ce ka ba da ki ka je ka haɗa daki wallahi in mutum goma sun sai ka ga su in ba sa'a ba sai ka kasa ruwa amma kin ya san ki koma za ki ne ne ne na ki ba shi da kayan komawa eh sai ka ce za ki a wani sabon yi a ya san yin da kuke zaune da saboda haka ga ya mashi bakonki ne ku samu ya ko sai ne ne ku samu ya santi ta dubu biyu mai saƙa sosai ya ishe ku ko ba haka ba eh sai santi ba yawa an san yan santi ba da ku sami yan santi gado zai a wani koke katifa koke an gane ai yanzu nake gaya muku idan yana son ki da gaske kina son ki da gaske ba abin duniya zai koyi ke ba wai mun ce kada a yi da shi ba amma a kallafa ma rai babu a ce sai an yi na yi kallafin lahu na sarki lahu wallahi da mun fahimci wannan da mun ji sauƙin rayuwa da mun ji sauƙi na duk mu sauƙaƙe ga junanmu wanda ke da hali ya yi abin da duk zai yi in ma za ka kawo trailer ne gidan ni yadda ka kai kai kai Sai kuma in za ka ce hatta takalmin filifan da ne ta watsar ka gama komai kar ta zo da cokali ko tsuntsiya kar ta zo da za ka iya ne sai ne amma yanzu mazan ma duk sun shabaɗe kowa haka bane akwai wanda ya zo gidana a ce malam sai mun hanyar mata ke ta kyauta a wani sunan marai ya ce to malam ina son wanda za ka biya sadaki ne kawai baya da shi ban bukatan a ce wani abu da ke wannan shi ne suna ta kai da eh, shi suna ta kai wani zai kuma ruwa da uba wani menene menene ba ta san shi ba a na kauta ba ma a kawo ba ta san shi ba ko na ce to kamar yadda kake son suna kai ma ba haka za ka yi suna yawwa da daɗi kawai na tabbata maka na baka tabbar, matar da kake so za ka samu wajen fadaki kawai za ka biya ko toshi ka kai ka ko ga toshi yana ƙara kauna ga Allah yawwa kyauta tana sa kauna annabi ya ce da sahabi sahabi jiya wani amini na yake yin magana ya yake malam wallahi mun da wata aya ce karatun nan bayan mun gama ce, shi ya ga wannan ma kika a kansa wani mutum ne makoci zai wuce man nan sai ya zo har gida ya sallama ya fito ya ce wani wallahi tallahi ba ta ga mafi kamana ina jin ka ba zan koye maka ba ba na kaunanta ba na sallama bai yi a gidan shi ya fito ya ce sai na gobe sun yi mace ne komai ba ya gama nuna iya darajar biyayya da yake ne bayan ya gama bambanin bai kaunana ni kuma ina mashi ya ce sai na ce ko ne ya sa sun ce abu biyu ne ya sa ba na kuma wallahi ba na sanka ni abokin gaban kai ce to ko za ka gaya mu yake kwarai yanzu kuwa na farko ne kai dan ibada na biyu ka yi kuɗi baka taɓa ban wani abu ba yake shi kenan yake shi kenan yake to ka yi hakuri zan iya maka ɗaya amma dai ka yi hankali ba zan iya yawan addini ba zan iya wani su ba amma kuɗi nawa kake so sai ya ambata sai ya ɗauko ya ba shi ya wallahi tun daga hannun sai ya zama sauki ya ce haka kawai sai ya ce sai ya taso ya zo ya gaishe shi a gida sai malam kai ta izalanta ni ma zan ta dari ta Jiya ba a ce mun wannan magana. Abinda za mu lura kun ga kyautar da ya yi masa sai ya mallake shi. to ina kuma wanda kake son shi kai masa kyauta kana son shi yana son ka kuma kyauta na shiga ka gani sai ya bunƙasa ya haɓaka wani lokaci ma sai kaga kana ba shi yana baka yana wallahi ni na za ka amfani sai ka ji wani irin ƙaunar ta saboda kowa yana rahama yana jin bai na dan Allah ya sa mu dai Allah ya saka malam da alkhairi yanzu za mu karanta masu neman addu'o'i kala daban-daban akwai wata barewa Allah ta kawo butoci tana roƙon malam ya sa Allah ya ba ka fanko a gidan ka wajen mu kuma za mu ta da wadatar da gidan fatan wani kuma bawan Allah ya aiko da sadakan naira hamsin aiki ne ya samu ya tafi ma yanzu a haka Allah ya sa ya zan da zan aljanna kuma wannan aiki Allah ya sa masa albarka. Akwai barasta namu ana roƙon malam ya sata addu'a wacce ta ga amfanin addu'a bana in Allah da nan da ɗan wata ɗaya ko biyu takardunta za su zo hannu. Ya Allah ta Allah ya taimake duk wani abin da ya sami aiki Allah ya warware shi. Kuma Allah ya sa ya zama alkhairi duniya da kiyama. Ya Allah. Wannan ciki kuma ta ce Allah, Assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya, don Allah malam kai ma ai makakana addu'a yau ta cika shekara ɗaya da rasuwa na gode ma Allah ya gafarta mata Allah ya sa tana gidan rahama Allah ya kama mata daraja a gidan aljanna amma Allah ya ba mu cika da iyayenmu da kakanninmu Allah ya sa suna aljanna wanda na su ke nan Allah ka duk mu haɗu mu cika da imani ka san nan ma akwai Allah ka ya ka gama maka, ka ya ka ga wanka ne ya kai wannan daɗi amma fa ga wanda ya gani aljanna ga shi ta da kai kawai sai masa da'a ne Allah ka sa mu yi masa da'a ko da ba na daga cikin da'a da ya da iyaya kuma in kai sallah kai ta musu da ayi Allah ya gafarta musu ya sa su a ra'an yawa kai ma sai Allah ya baka wanda zai yi wannan take cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya malam a sa iyaye na a addu'a sun rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa suna gidan aljanna sannan kuma malam a ya sa miji na a zuwa Allah ya huta masa da yara Allah ya shirya mana Allah ya huta mu miji Allah ya kama shi arziki da inda ba ya rasu ku shi daji in kuma an buɗe kada a manta ne wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara ma malam lafiya don Allah malam ka sa mama ta mahaifiyata kakata a addu'a da da kakan duka Allah ya ba su gidan aljanna kuma dukan Allah ya ba mu gidan aljanna assalamu alaikum Allah ya ya kwanan malam malam dan Allah ka sa wani a addu'a akan an ba shi mashin sai aka sace sai mai mashin din ya kai shi kara wajen 'yan sanda jiya a kai wannan abu shi ne iyayen suke so a sa wannan yaro a da Allah ya kusa da shi kuma Allah ya ba shi mafita shi ma Allah ya ba shi na shi ya daina an wannan kuma tana neman ta ce assalamu alaikum malam da sadakan ne na na dan Allah a taya ni da addu'a ban da lafiya ne kuma dan Allah a sa gaurawa da a addu'a addu'a Allah da Allah ya sa mu aljanna abin da lafiya Allah ya haɗa zawarawa Allah ya azaita su da miji na gari ‘yan mata ma Allah ya ba ku miji na gari ƴan maza ma Allah ya ba ku mata ta gari wata baiwan Allah ta aiko da sadakan dabino tana roƙon a sa ta da iyayenta da sauran wasu musulmi a cikin rasa. To, Allah ya ji da iyayen Allah ya ba ki gidan aljanna kima, Allah ya sa ku guzurin gidan aljanna. Ita ma wata tana bayan ta yi sallama da fatan alkhairi ta ce don Allah ka sa mahaifina a cikin addu'a yau shekarar shi goma sha hudu da rasuwa Allah ya Allah za mu da nan sai gobe, izinin Allah za mu jasa. Na'am. gaskiya ne yana ta ya taimake amin musamman ma zan shigo yake gaya min wata yar matsala wallahi haka ne kowa ma ta sa shi a addu'a mantawa ne wannan matsala da ta gaya min Allah ya warware ta Allah subhanahu wa ta'ala ya warga wannan matsala Allah ya kashe fitina Allah ya ba mu mafita mafi sauki Sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam